الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالى تبت يا الله الصلاة يسيتي بأمين شنو تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شيخ عبد هذا كراتين تاسيا شرح السنه يا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى هنا النصف هو بين رمضان يا رجل أول 1438 kalenda hijira na je safo gogu bayan December 2016 kalenda yan almiladiya na sharh sunna ya al-imam ga وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه وإذا سمعت الرجل وقوز تأتيه بالأثر وعدين بحديث وعدين بآثاره fala yuriduhu umaju zanwiyen wa wa yuridu alqur'ana ga alqur'an ka ruye wo fala tashukka an da rajulun gaje shakka ma gaje kilo te jima ke ya ti ka zawun ce ya zuyo ka dikta wa ala zanda kati munafinci ya aqida da gangani da zanne fa kum min indihi wa da'u naki ke zawun ci lugo malawo lugu aga gazi ndi kwenye kpana na wa ganda musu ga musulmi yo ya gungo makafirci gumbo na ni mana munafiki amma munafiyanci ya buyi munafinci ya aqida ne ga ni fa kuli ti na zanai munafiki ni fa kuli ti qadina ga gazin ndi ku zana lawo be musulmi ga ji musulunci ya gungo zuwa ji gani ko wunde goyayya musulunci a wunde kauna musulunci a wani musulunci go musulunci ga gaji ya mu ci gaji lalace mu ci gaji wuju biyun wa bugun zahiri mai kiyo munafiki nifaku lece kaji zahiri na mai kiyo mai gazin jiko ayo a da zan gwaci da ba ga ya jama'an gwaci ga ya ga alkur'ani yu da shi aji a ga ya ji hujja da yin doro ya sai anyị kawai ko amma ya je da bai sunna na to zane zindi kuro ebe ne e tuno gangani da sunna da mini ya tuno gani da alkurani sai ki ga wa mata kuma rasulu fakudu wa ma na hakum anhu fantahu ga su shiga la yana ya gaji ya na ya kpịa gani ebana sunna ji fassara ya alqur'ani sai ce wa anzalna ilayka bi litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi ya tuba fatin shi biya ya waye bu waje bayani ya gashi na ci da ya ci wala nan ma'ana ya sunna cin biya ya waye ego kibo ego waje bayani ya alqur'anu ya gashi za wuce shi qur'ani yuna wuce shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya labari ce za da yi wuce shoga a didi yawon annabi ga ruba rajulin shab'an ala ayikati ya kulu bainana wa bainakum kitabullah fama kana fi min halalin ahlalnahu wa ma kana fi min haramin haramnahu zaka ta da shi ga shi ba ka ka ta ce gado mujaga tsakani da yi alkur'ani yana gabe na alkur'ano ga alali ne ga agwa yana gabe na alkur'ano ga ramu nan ga la ramu amma yana gabe sunna na suku a ga je da biyan wato ala inni wuti su mislu ma'a ana diga lilli alkur'ano la an dedo shi alkur'ano ga mai sunna ce ci wa ma yantiku anil hawa ana diga ga tiya etuye gbagwa in huwa illa wahyun yuha usha sha na ajaji wa ya ne bugu hadisi yo daga bayan tucu kala fazu shiga daga bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa zana zane ga alquran kawai yin ya ji hujja be ya gwamu madada suna na ko ke ko ya ne munafiq yana wa ɓana kiyo munafiki al shaykh fozani fozani gawa zindiku yuradu bihi al-munafiq an ala ga yi gwani ɓare biyu munafiki na ga imane ga na limamul barbar ga karifta wa Allah zan da katinan wato zahiri na fakun min indihi wa dahu na kinke za wancin rigo mola wa yayi fiye du gangani duyi ma ebana za ngo ta ajo ga zanna alquran wa la ajo ma ma alquran ba madabire na mana no ne ne gururu unji qur'anu la juje bani ngai qur'anu wa juje wa latta sunna juje wa bani qur'anu kan lagwa su sunna ati allaha wa ati rasul ya mi tu so yake mai lame tu tuchu wa ji gane ko wa wa sunna alqur'anu ga su bai raka gu ba zu raka gu ni magari raka gu ta lasari raka gu ni sha raka gu wa sunna da qur'anu ba sunna ji bayanin nan ko hmm. aga jaji bayani da alkurano gan da yau mu tarwa da yau mu arafa ne ya ya mu tashrikin ne kazan ne kazan ne kazan na su wannan babu don sunna nga ya alkurano ko yau go ga ni to da daga yi ne kan ni ji wa go kwa da mun sai shi asali ko sari a fakta wai yau ma ba so ba wa ba pati wa ba daga amma ngo ya ne ga la to aidi hmm. illa ki rubi dinar e baza gwa se nun ga ina ga rubu dinar da ma ke buna ya e rushi ko da na wala yin la kilikali ko hmm. ko ga ne go da sunna an go le ga nyawu alkurani ga wajen da lakun ma wara ra'a zalika ban da yi zani na tuyali ya ne na kena lalya ya yi jayawo amma ga wani suna kan gilajo a nabi gala ta jima'u bai da mar'ati wa ammaki wala bai da mar'ati wa khalatiya wa jin zagiya wa kiya wa gujiya wa ma ke jin zagiya wa kiya na jujiya wa dawa ko mm. bani alkurani ga kudi matsalai sun mai tatu wajen wala mun khinzir dabba na su na ganda to yaje haramu yadda ne kai kuce amma ga wale suna ne sa sallan biya ikawagwa ikabe gobe ga wajilat lana almaita ta ne wada ma eh na su na guba wala jin alayya yin ne bi ja gube almaita ta ne shiga mai alhutu ko ikan ne bi gobe da ma ne mai kiyo alkabidu wa tahal an ta gangani da mala shamfe wane kan ji mai bata bayani daga suna ni a sunan musa biyo wa sunnatul bayda wa inda ulinuha fil hukmi qadiyatun ala alquran sabogo hmm. daga be shi ci ga wanda be sunna ya ne ko ga wanda be hadisa ne biya ne za je juyo za ne ma hmm. munafiki ya ci du mai gora Allah kiyaye hmm. واعلم أن الأهواء كلها رديئة تدعو كلها إلى السيف وإن أرادوا وأردأها وأكفرها الروافد والمعتزلة والجهمية فإنهم يرون الناس على الط... فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة وعلم أن الأهواء كلها رديئة رديئة tẹbi etu yẹn gbọ̀n bẹ́ẹ̀ ni o bídí abẹ́yẹ ní ẹ̀yẹ sàkúrò ẹ̀yẹ sàkúrò ni wọ́n lè alukoro àlùbẹ́ sún mẹ́ ha kúlù ha ha ilẹ̀ sẹ́yìn nga bídí abẹ́yẹ ní wọ́n ẹ̀dùn wájú ló kí o ẹ̀dùn kó wọ́n da gun ẹ̀dùn ṣìṣìṣì wọ́n àrẹ̀dẹ́wò ha. na majin sakwa wuce lalace ganin wa asfaru ha ci umar bi ganin laye arrawa su da ake da yan rasu da jo wal mu'tazila da yan mu'tazila ji wal jami'a da yan jami'a ji fayin lahum yarud fayin lahum yarudduna nasa ala ta'til e bane za ne ji e yi da ji a ji abi ta'til na da ga sako da suna su kuma da sifa wa da kajin da akidayen zanaji kaji no bayan ne yin dinge kulun ta kila go da ni ko da munafinci kenan wa wa'alam anna al-ahwa kullaha rabi'a ga yake mu fata en fakuro ene eh, ye tuye gbane na gali al da sun sunne ba ko nimi ya maza ba ne gaje lami tuna ra'ayi ne gaje lami tuna tunani ne gaje lami tuna ndo ne gali al-qur'an gangan be sunne ba na ko ya tunani ji to ya kungiyanci to ya ra'ayi to ya na to ya ranar na da shi gwanta wacce bai ga un kwaye ga kaza na to zai zai ga wani hazu da mun zan ga kaza ya ganin mu wani ganin wani ba wani hannun mu ba na ɓata mai kiyo a hawa sai ya fa illam yastajibu laka fa alam anna ma yatajuna a hawa abu kada agwa gawa ya yoge ne lamti ne ya tuye ma wa man adallu mimman ittaba'a wa bi ghairi hudan min Allah ade za dan buwanna biku banani tu etuye gun wen ba daga ba to ci bwana ya nna da yene wajibi ta ce musulmi ona nla ni to ne je daga ba nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ona mu ga ko mm-hmm. ela mu ga shishi nga ne ga shi ne gbohun mu ka tuna nga wuya lo be mu yan do tine sa to da na kwa da musulunci ba ela mu ga ke shishi nga ne za ka ga daga gana ko mun ka daga gana nga yi kwe zabe ngo le ngo tuna gane zandoro gane kwe ne mandoro ga gane kwe ne gashin ma zandoro ne kwe ne maza ba zandoro gane kwe ne kungiya doro gane wa ta ci tunya alqur'ano gangani be kunne nga ji daidai da alqur'ani wago nga ji daidai da nga ọchịchị na gaiza na lami ekwe amma zane ga shugaba ne da ga falo na wuya dauda no ne zannan gaji kuma gaji dan bidiya in to sai asara man fil ardi wa ga bitu do ku don ni tane ga tin tin bona yudillu ka an sabilillah a ga bi ke koyan sai ci lugwa e bago bid en jamiya na jabi tu ja mun sofwan nan to en jadiya na jabi tu ja dubun diramina ke mi risiya na jabi tu bishir ibn giyas al-mirrisina to ya maturidiya na jami'tu abu mansur al-maturidina to ya al-wasiliya na jami'tu wasilu ibn atawuna to ya al-baihasiya na jami'tu ismail al-baihasina ba ta to ya tijaniya na jami'tu ahmad tijani na to ya barhaniya na jami'in ibrahim kaula nan to ya al-yusufiya na jami'in muhammad yusufu nan to ya al na jami'in sai da kutubu nan to ya al na jami'in asanu al albanna nan da na ba to ya sururiya na jami'in Muhammadu sururi na zainul abidin nan ngol en doro ne da kala mutu mali ba wuya nabi muhammadu ba nan ai za su ci ciwo wada an kara ara ar-rijali wa qawluhum fa kaunu rasulillahi awla wa ashraku ara ye za anji cici be ga ye za anji ji e ga ne bi muhammadu uji de de ga mala ba man doro ga je ilimi tuna wa kimi ci kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun shine zamanin ne mini zai je ilimi hadisi gana shek muhammadu nasiruddin al-albani ko mini man kwen zamanin ne ebe iskin ba to bi ji, uji with you a sheik muhammad ni salih usaini mini man kwen zamani ne e ba ta kiye ilimi gagin da emilatu manhajin a salafu ube be sunne tsadiri da ilimi a kida shi kaza aziz ibn ba zamanin ne be mini man kwen da ilimi yau tafsira alqur'ani da gaya nan a sheik muhammad lamini shinkiti a da raguni ko to shinkiti ilimi tafsiro to ibnu baz ilimi aqido to usaimin ilimi fikiwo to biyo to albani ilimi hadiso kaga ga za guni ni na bayna ilimi ya bayna ko ku ya bayni zaini mutu to sun asu bici e go kibo ko ma wo kitu ni ilimi illa kalila ko mun gane e go go zan do roji masu mun ga ya mu mu bana ko na ji gane wa ibn taymiya ibn kasir ibn qayyim shaukani alamiru sana'ani sidika hassan khan ko ihsani layi zahir ko ji gane ko ibn hajar da sauransu ba ngole to usaimin to ibn baz to fauzan to mukbil alwajibi ba ta man na shi aje zai masu umiya muna a daidai wo a maki da wo ma minna illa radun wa marududun alayhi aje za ku tashi ba sai zanin agogun a mace yanin ga yanin muhammadu bana kuyo ko ebogo gẹ́gẹ́ tún ko ka mi tu kan zan go ci ga zan ci ma da ni muhammadu ba wa ta mi tu ga zan ci fa alkiya ni adda don wa ku jewa e ga wa wa da yi sabara alladina tudu min alladina tabu wa la zaba wa taqatta'at bihim al'asbab nga to yan naji nga tadu kulluha ila sayy nga patin wa jingwa lo fitina ki wa ga wayo wa ba nan hmm. nga bidiya bai ne wa jingwalo ki wa jingwalo e e ya jiko yana wa ga wani ga kiyo en bidiya shi a te tu bidiya zuma har kuba babu na a ga na yana e ya gida na ga ya ji ne wani zanne make goyen wuce ga na kuma ta ke ne ga zawuta ta kiyo wale ba wuya ane ne muhammadu ba daga bago kuma ta take kiyo Eh, àfẹ́kẹ̀wá tẹ́mínà àkẹ́ dìlì dìlì bí làwọn ti wá láwọn aláàkẹ́ àwọn àti aláwọn wúnú mìsáàlì yínà lè sọ fún owó òwú bẹ̀yẹn rabiul awwal làjì yínà lè ní fẹ́rẹ̀ òtúbà níjẹ́ ìdánwòjì yẹ kí ní ájí màmá ti kó wọ́n àyìn mọ̀nà wọ́n ti gáyìn ọkọ́ tí a ẹ̀jọ̀ èlò láyìí malidu jiji zan da kyaron gokure ko laji ganewa ife ba za ki dubo man gina su zan da fe ya ni labari ga zan da ne ya kuwa zo to tari har yo har kan ne gina daga su har su mu na zan da ki kyabi to gade ne wato wasa shi da wani ko ko alifin da shi yayi lokaci yau ne ngai ya duku ila sai nci ajingwa lokacin ya kun tsakanin musulmi jo musulmi ci ga da kirkire ngoto ndidi anneji to tachi muteza jo to tachi awari jijo afiti afiti ne itwaye fitine jibi ase gwa tabu ziji usai na onye usman wani sabiya jiya ne iduga alikino agu sai na usman na e ta ji ajin da mulki mụrụ ziji usai na na anyị. wunja wari jija ko viji zazzafe su mamuni ce wuci ba ba da suna bin jama fitina bai rike ta tu babu na imam muhammad wanda aku kuri zuna nan wuje mutan suna jiya hmm? viji yi ka ba har tu babu na shekul islam ibn taymiya kula da aku kuri zuna nan wajen hajjali kun kuri yin bonan sufa ya ji ya zula wa yi a shayar yi ngo ji gane ko wa ne ga yi lo zaman lafiya alkhairi tunani wani ga jibuta da jima wani je ban doro ba sai da sunne ibi kyafu da tun egbe ibi kyafu da bibiye ebe na alusunnati wal jama'a alul bidai wal ahwa'i wal furqa en dibiya je tuye be be la ya la ga gere gere be dai ma zunga agwe be che musulmi wala wala musulmi ga tuguba wala musulmi ga kakai a jalu man nibiya al imam al barbahari mun ci gawa ardauha wa akfaruha ar rawafid hmm. wal mu'tazilatu wal jahmiyya ko na ji sheri ganin kafirci magbo ganin rafidwa mutazila jami'a a ran wai iwe be rafidwa ji ko mini shi a ji hawa nan iya iga eh, rafidwa ya bona a reject yan zaid alibin ali ibn husaini ko ji gane ko ebo ni ujiye da gangani da ya cinye to ko jiya sai na baka zo umar ya wadda ya da ne ya gana kimi gan sule kimi gan ìran kẹwọn ya gara yìí aliyu ibn الحسين ابن علي ali ibn يا husayni سيدنا علي sayyidina ali يا good ya علي وكي ali wuce shi ajiyu ya gudu la yarda wuce gangari da hanyar a ta aji sayyidina abubakar domin kwa gani wuce gan wuce da wa ja abubakar to kwa umar yi umaru to kwa a shiga izan narkuduk ebogo yiga o reject ya je dabe wanya a cashi ya ji ga rafida kwaye wa zando ne ga ji bidiya ne bidiya wuce ga ne ga ja ji yo bo ko ga shi tie bidiya wuce nun to ga ti firo ko ile pata a gele wa so ba ngi yo janiya ja bu so jadiya ja du bu ko tijaniya matijani kadiriya abdulkadir jilani alibu list felo o yana so gina Murji a gaba kibo ebon arje'ul amala anil iman da e ya tufata a ga tun da mini ya imani ba ta ga e a, ebon da mini ko a cikin da aka dano khawariji suku ebo kibo e ji kuruji ngala ati aga kiyo ati aga khawarijo Kadari ji suku ebo na aji ma diga ngani be kadara ya mutazila ya suku ebo na aji ki zalu ke maje ni siyasa bil basri lugwa yana da na aje aje hasan al hasan al basri mawlu hmm. ngodi yana ko zai ji shaba zai ji akida mutazila ji gafi na àti àtọ́wọ̀tì ètò ayé ní ọ̀jìgá ìyàkó àti àgànyà àdè mọ́jẹ́lì sí yá sẹ́nu àti àtàwọn ìgbésà mẹ́jì ìtẹ́zọ̀lú mọ̀jìlì sàlẹ̀ hasan sàmẹ́jì àgàn bẹ̀ mọ́jẹ́lì sí yá hasan àti àfẹ́jì mọ́jẹ́lì sí òbí ẹgbọ́n ní gànà ẹgbẹ́ ara ń jẹ́ nafa innahu yarudduna yarudduna na nas ala ta'tili wa zandaka ene ya ta'tili ne kiyo nafiyu ya sifa suna jibe sifati yato yace a zandaka man ko hmm. it continue zandaka ganci masu ale ga wancan munafinci ya zuci ga jiyan daga alkurani ne bai sunna ya a san da wasallam ga walam anna man tanawala ahada min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu inna ma muhammadan wakad kad addahu wa kad azahu fi qabri wa idza zahara laka min al insani shay'un min al bida'i fahdharuhu fa inna alladhi akfa anka aktharu mimma azhara wa'alam anna man tanawala hadan min ashabi muhammadin zane ga gangan dondo ite sahabi shi ani sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu to kuje da ni biyi muti ga gadi ta gona lam annahu inna ma arada muhammadan do ga zanna ani bi bu bagun a ga dide tubo wa kad azau fi kabri zanna ma wa ni bi wa ma ni bi jin damuwa kabaru bo sallallahu alaihi wasallam wa idza zara laka min al insani yango ci ga da Allah tuya we mine yazo shay'un min al-bidai yalwati ya bidiya fazaru ya bayi fa inna alladhi asfa an ka yanu sona sarin mimma azara hun ko kun ga na tuji kino latino ga wa'alam anna man tanawala hadan ko min ashabi muhammadin zan do ne ga ji zan ci mutunci min sahabi ali bijo ko ci yuto ko ko wuci ga wuci yu aibu ku ci ga gadi da ki wani zanna ɗan kpana a nabi ku ji mutunci dana ta bana sahabi a ga dana aga ga tuzu mo a ga yi nasara ko zane ga ji mutunci na nabi ku kpagan wagi mutunci da ya bin sa kwa sahabi ta ya a nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta bana ga da sahabi zaje jari ma na nabi na shi tubu ne na da ga bago a rubuto da wani hatu abu na daga lauka da muhammadu rajulan salihan da kana sabu kamun salihin ko za a nemi muhammadu ga ila kirki sabu ya yi kiyo a ga ila kirki ma lole ina baga a amma dole ga a rubuji mutunci da nuba ko kwata abuwa a shi za su abe yi e ba ga su abe yi sun fi wa abokin barawo barawo ne Allah kiyaye ke shi shi jina ga ajibutu wa tawuti a bakar bai umaru yau yau ne ga na jafa ga ni bi mutunci ko ba da sai yin nan ya murku man tasbahu bakara sai ci ke foroge lanan ko na ga ne kawai bakar tu ba bane na Aisha kun ji gari bai nan ya hmm? shi ga sallah jaji addu'a ne ba ga Allahumma al'anfa na mai shi ko Allahu la da ku tabbatu ya kucin ci ko gubayen ya shi ci abakari umaru ge kpa dɔɔnɔ n'oli ye gɛdɛdɛ ne ipa taki wo hmm ayi wulaya sahabe jiya anabi muhammadu sa alif magalato su ba su abin gaji sabu to kuma law an faka adukum misla uhudin zahaba ma balaga budi ahadi mala nasifa in ka roke sahabiya ki, aiwa zandoro ka ciyo gaji zamu la karkaumun min kaumin gaji la ciyamu ga laza nima ko ga jiza to ko mu to ko jiya ti babul musifu su ko jiza to ji musulmi to ko fasikan ciwo cin da ye mini tishiye musulmi sabu wai raji to ko ya faru a ne muhammadu ya sha jiga ba na sako ga la sa ba to abuwa bi mm. sai na je ko mutuwa ba kullu ba bi mini jin maksum ya kondoro je ndoro maje ya ko ndoro maje fati fati na a ga ya ko ni ya sai na abakara ya ko ni mai yau mara ko ni mai yau usman ni mai ya aisha ni ma ya hafa ni ma ya muawiya Allah kiya annabi sallallahu alaihi wasallam wai ga kirke ce sahabi annabi jo mai daji ya mai duwa mai liya mai bara ba biyar da ya e ci ya ni daga lata su ba fa daga yi faru shi to kuma fa wallazi nafsi bi yadi bi kudi wasu na rayu da gubo ne law an faka ahadukum misla uhudin zahaba ko da zai da kai da gadi da wuri mai bina da nan ci ko ma balaga mudi ahadihim wala nasifa wa kumuddi ko sabi anibi النبي صلى الله سبحانه وتعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون كتات شجرة سيتي الدجين بمؤمن يجيون بايع وكركشيا تبانا سيتي فاد صادع النبي جبينه سيتي هذا كتاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا في ساعات الأسرة sai ki fabi sahabi sai ki fabi annabi fabi muhajiru na yin fabi ansari ji nan da zai lami tu lokacin sa'atul usra nan Allah subhanahu wa ta'ala ga wasabiquna al-awwaluna min al ansar wal ladina والذين bi بإحسان radiyallahu anhum wa radu an idan fari min yan ta to ansari shi zan da zai lami to a gulo gulo ne sakwai da jibi a to mai da jibi to yi ci izan ilaga be shi shunci be shi shunce e e e be da da yake so ga ne bijo muce buku diya nuce lami nuce jan zargi nuce ga da jabo muce da daraja aya muce da mutunci aya zanna alqur'anu je gaggayo be yi sai ci ga waye dajin da yin guje gaggayo zai ja ne da da bayanin ma ya bushara ga da je za mu ci guje gaggayo zanna mun ga ci muce sun da waliyan so ko ninga waliyan tuji kun da so ko man adali waliya faqad azantuhu bil harb na fa'alam inna ma arada muhammadu wa a zawo fi kabri al-imam bar barbahari idan yawo annahu inna ma arada muhammadan zane yi sahabe mutunci kuma ni na nabi rufa kuma yi mutunci wa za a fi qabri da nan mawa guna da su anabi kabaru rubu zane ga yi sahabe a to kwanan wa anabi wa ko da hmm. wani anabi a je da ne za sai yi sahabe to kuna sai wallazi innal ladina yu'minuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa 'ada lahum azaban muhina lalle da je waso ko wuto be tucuyina to kwala ana buki a pejo to ko na ga yi sabi to abi to kone za mu ci ko mai wa ne bu za na masu kun e tun bebe ngulo dana la na su ko magaji tabbata ya zaunce man san sabba ashabi fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in an daga zane gaji sabu ta ko la na su ko da ya tuci luji ke luji tabbata da ya zangi bayanin al-imam al-barbari ga wai za ra'aita rajula rabi at-tariqi wal madhhabi فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من آل السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته لو إذا رأيت الرجل وقال إذا يرجي الطريق والمذهب فاسقا فاجرا وإذا رأيت الرجل وقال إذا رجيء الطريق يقول غيا والمذهب كو a ah, eh, eh, mazabu majidariya fasika mai fasiki fajiran zane ne su kuma nan sahiba ma'asu malofin ne ba su kwaji zalima mai zalunci na wawuwa min alif na kimi alif ne ba mu don fashabu wa gaji wa daya da zane wajen ismawu wa mawafe dubuyi sai na wule sa ta duru kama su ya tumbato lefiyan zane nan wa jikiya wa alagun sowa

maza buya fasiki fajiri da nan ji zalunci nan a wato su mina da su ne budon da ya biyu ana wai ga wani suku wato ya na wa daje fasiki amma wuji zane ji bidiya na nan wuje sauki ga wadda da ya dan bidiye ga wajen ko ebe wannan wuto ne da su kuwa da ne ụmụ babu ya ciyo umai babu ya tuba ngala jaga albida to abu ila iblis min almasu yati bidiya waju ba iblis ga masiya bi anna albidata bi anna almasu yata yusabu min albidatu la yusabu minha am e bon ma bidiyo bi galibe ji kan zai eji e bon wani ga ajini ga dono ene wa ga ona ku wa fiyo bi be zane le so ko bata ti alu ku jo di kadan bidiya na ga ji ba da ya bai za ji ba da bai lauka za kirki wo yole shakka da wa to wuto ne ji ne ya tun wani kiyo za mu ji alu suna ne ga ya ni ne ne mu da yi su sun ayi ga ne ga ne mu na uja والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر المؤمن بعد المؤمن أين لقيه وليم يجي يفور بتقول ما كواي يفندي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يبقى وجيا وفيجي وجيا وفيسجا وجيا ودنشي وجيا وجيا ويقول لك لا وجيا وجي pornography ko no ne ko gaga ga gwadu ye yawa ya yi nan wa su suma sun wutu ga ga yana wai na na sakwai jikiya sakwai wa na ga ya alama ya wai wa addinin nasiya kunna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li ya wa li musulmi na wa amati ko ji ga ko ga mus'alu suna je jadanci kai za zaga so ba wuce je ne jane na ga yu ga na jinu luwa kai za mu ga iya biyaye na muji na malo a jagan wuce to haji kiyo waji daidai la yaji man nasu shan'anu kaumin ala allah tajiru nan wani wai biya da nan ga ka wadan su jima ijilu huwa akrabu littaqwa wa wa min ali sunnati fashabu ko wato in ga ita ta sun yau da ganin biyu ka die ula di tiya eh? ula ti ngo ka gu tiya musulunci ba ngo leza ne tuka ba irin wolo na ji shirka ne ko kuma da bidiya ngo le ko amma di bidiya ga lawo ga kirki yo je lawo ga wode da sai e so yaci ina al-imam al-barbari ga baba bada su wa ga e gawa wa konfiya yin eh? zane ji laifi masu ya nan da zane ne wane in ga ije na wada da abe zai ni na da abe zane ji masu na amma ga ga ije zane ji zane ji ma ka ce wa dojin da agun bibiya jo ga ko ne ka zono na ga ga za kirki ji wala kirki da da zane ji ya wa ma sadiqin ya ya za kirki ji ko والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أرجع بعض إنما المؤمنون يقوت المؤمن يجي يجي أتي يجايو المسلم أقول المسلم مسلم يجي مسلم وما قد يا وتدا قد بيأتي وتاتي وأتي وثم تاتي ومن يأتي أنا تاتي ويجي ويسلم كان هو مو راجيو راجيو زيارة رسمي كو nga ci ci ci da alhamdulillah gogan yarhamaka Allah nga ji an da mitu janaiza yan eku ekwu ke na goya na wajijiyo wasu fiye na dinu an nasiha nga shawara biyo yana ga ɗaya guje gani nga wa ga yi a shawara e na mu ga wasu zoci a amana na gaji ke mu ga da sallallahu alaihi wasallam nga eh no mun diga wa duya gani mo ti ba ti le zigi mo e ne gane bo ne un trust ne gala un te gruba ka bi wo yin do ne bo ba amana do no gashi je za amana la wa fe da ji o fe da fe ju ne zamu ne ipata da mini kibo hakiyan eyabo ko ji gane ko ta kí o gbẹ́jọ́ ògè ẹgbẹ̀ náà. Ndé ẹgbẹ́ náà máa ń sá àrùn náà mẹ́tì jẹba ni wọ́n ti láwù gan wọ́n jẹ́ náà mùsùlùmí ti wú náà dánwó náà ya Káṣí wà gẹ́ ẹgbẹ́ to man, to to baba, to tó yaya tó gbà ọ̀zùmọ̀ to tó kó tó tó fún pátá ìdí tí o ìtúndó ìdí túba ilé ìdèjì lúgbà ìdí kìrìkì ìbà àlìjẹ́ nínú ajé nínú nga fahim da wani sai zuru ka ma su yato ko alima ulbar barun ga ga ma su yanzu na wa jikiya wa na wuce ba da yawa ga gawa kwanfi a yi bidiya na zane na gangari da masu yayin zanwaci nan ka ciya wa ga ci ce wasu da da yawa gani da zane ji masu yayin na tosu ba buga wajen hankali a bidiya un gaji biyo ga ku ga wasu finge a mawa fiye ba da wasu finge ne cabai biyo so nan wuzo ya fi a mawa da sa teburu fiye ciwo ne wajen abin lungun no bros bros wa tesu tesu kan yi nga ina da su ga nga nga ka ya to ba jaja ga Allah subhanahu wa ta'ala ga inna bil khamr wal maisir wal azab wal azlam mi rizmi wa shaitan fashtani bu la da inna ma da shaitan ya bainakum la dawat wal bagda fil khamr wal maisir wa ti gina su ga kan wadi a ce su ce su kawai mu ga ju fi gari jani wadi a ga da wadi ce wa tin test daga wa tin test so bugu nge jikiyo kara kara kara kara kara ji abin ga ah gaskiya baba da ji biyo baba da ji mu baba ji sabe billahi ki mu yo ya ya nu da da e ya ti ga introduce go siga siga ti zan wata yadda ya ce amma e ya nun da daya nga fe lulu nga fe lulu zagi wa kali nga wai wa ya ba go da mu ta yi wa ngo ya ko ngo le ga da e yo ku nga ga ta to ko hunya hundo ga ta to ma wajen le yo káwá lòun tí fi ìdìbò kẹ́lí káàdì mọ́tò náà àgbo wo wá bí i náà yọkún ayé wọn mú tàbí o àfẹ́ mọ́ òkú máa fẹ́ jẹ́ kó a tẹ́jú káàdì wọn àlẹ́ ìdẹ̀jọba agbẹ́kọ̀ ojú àbẹ́lẹ́ ńlá sakọ́rẹ̀ ìdí ko ya ne sallah masallaci ya yuga ga bida wani tuwa da wani tuwa da wani tuwa da wajen abin da yin da tuwa sai da fito wa ya ne ya kirki asaga ngati ebi eyadidi eyadidi wuti wadidiyo wadu logodio ngati yaleji photograph lele ngeke ejembe ti download wa sesendi wa tatu download wa vuto ni awo wugu sendi ewo tibo la yidi nye la nge yuma guyo ebogo zaga adaya inda gengeni ga e kiriki arrajulu ala dini khalili falyazur ahadukum man yukhalifu zango ti ya lu alijanna e ya ji maji o e ji lu alijanna zango ti ma da ne ya ji maji alo ne gani to ba kibo ya laita ta, takasu ma rasuli sabila ya wailata hmm. lama ta ji fulana salila kai azalla ni ani zikiri ba da yadda ni gaskiya da bi ani a me ya u ga ji o ga ji mu bo hmm. ga ji mu ne ji o zango ti nga je ba we bo ne yu zanu da de no ga ni da ji o we kirki ebe lamari ne ya n'ezu biki afi sarawuyi landa ce laje wuyi wuyi suke as a result of prayer landa ce laje yaci dace as a result of ga yi a aidi ewu lati eyi uyo ma ce wuya waga dun so ga ile ciki miji woyo ndawa ndọ a gasa kwa akpa ndị acha hmm. na ndochi eyuga ayu eyuga ayu achafe gege tuoli tio achafe kuto ya dojiwo eyuga sambisa niyo yuje ya uje uje ndo الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ورجلان تحابا في الله ìtẹ́mà alẹ́ wọ́n ti fọ́nà kalẹ̀ làwọn bá níbi wà lóye ebó sọ́kó aago tí wọ́n ti àmà ṣe tó ń jẹ́ ní làwọn da yà á dẹ́nu lè yà fáwọn olóyè fún ẹ alìkìyà nìyẹn àníbi sọ́là sọ́là ǹgán ṣé ṣàgà àìlẹ̀ ní múta ààbò nà fi jẹ̀ lálẹ́ báwo lè ṣe wà lóye ebó mi sọ́kó lọ́dọ̀ àníyàn máa fi lùkùn fi وبالله توفيقي وآبد أفوه وأسأله حزا يقيني من الغيار لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر وبالله التوفيق والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك